wanda shi a harkar da ya dace mm. wannan shine abin da yake son sai da an kasuwa mai rahoto Aduaro Gashuwa a labaran Rahama daga Damaturu jihar Yobe to a bangaren wasanni kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta gabatar da sabon mai horaswa bature irinsa na farko da mai suna Lionel Emmanuel da kuma sabbin 'yan wasanta da suka hada da gona da kuma wani domin ci gaba da hidimantawa kungiyar ta kwallon kafa a nan kano filas da yake jawabi shugaban hukumar kula da wasanni ta jihar kano siraji shu'aibu ya ce sun ɗauki sabon mai horas wanne bature domin cika ka'idoji da hukumar kwallon kafa ta afirka caf ta shar'an wato ta shimfiɗa sabon mai horaswar emmanuel ya ce ya bayyana jin daɗinsa da samun kansa a kano filas kasancewarsa bature kuma a yanzu burinsa shine samarwa kungiyar ta kano pilas wato nasara a duk inda ta sa gaba domin taimakawa magoya bayanta da kuma jihar kano a nan kasar shi kuwa mai wa gwamnan kano shawara kan harkokin wasanni alhaji kabiru baita ya ce duba ga cewa kocin a yanzu ya kware da horas da 'yan wasa hakan yasa a yanzu aka zaɓo shi domin ci gaba da hidimta wa kano pilas din. da ƙasashen waje mutum ɗaya ya rasa ransa a zanga-zangar da aka gudanar a Sudan tare da gangami domin nuna ɓacin